Wata baiwa Allah ta ɗauki nauyin kawo kushi Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin suma amin. Khalid na gama waya Zara ta kira mahaifiyarta ita ma ta sanar da ita abin da yake faruwa. Hankali ya tashi mahaifiyar Zara ta sanarwa da mahaifin Zara nan take su ma suka ci. Ga su nan tafi. Walda na daga bakin kofa bayan sun gama wayar ta sake buga kofar ta ce, Uncle buɗe min na shigo mana. Takaici ya kama Zara don yadda take jin haushin walida ji take, kamar ta janyo ta ta dukanta. Sosai da Khalid ya sake leƙawa ta windo sannan ya buɗe kofar da sauri ya fusgo hannun walida ya datse kofar Walida ta samu waje a gefen katifa ta zauna tana kallon Zara da ke wurga mata a rara ta ce, Anti ba da gida za ki tafi ba. A kubule Zara ta ce, Idan gidan ubanki ne zai hana ni tafiya sai na gani. Khalid ya ɗan bata fuska ya ce ya badiya. Me yasa kike haka ne? Zara ta ɗauke kai gefe ba tare da takula shi ba. Bayan wani lokaci, bugun kofa suka fara ji wanda ya nuna musu alamar mahaifinsu Khalid da Zara, su Khalid da Zara sun karaso kofar gidan. Wayar Zara ce ta fara ringin da sauri ta ɗauka. Daga can bangaren mama ta fara cewa, Zara ga ga mu da saruna sai iyayen mijinki ko haurowa za a yi ne tun mama bata gama magana ba zada ta ce mama a hauro don allah mama na jin haka kuwa ta katse bayar walda ta kishin gida kamar wata babba ta miƙa hannu ta dafa kafaɗar khalid ta ce khalid lokaci ɗaya suka kalli walida shi da zaɗa don yanda ta yi maganar kaɗai sai da ya ba su mamaki Wanda bata ta damu ba ta ci gaba da cewa Allah ya sani ka lasa min zuma a baka. Ina ji ina gani za ka tsere min ne san ba zai yi ba an gona. Khalidu sauri ya matsa jikin Zara ya makale ta yana shirin yin magana. Ya suke muryar walida na ci gaba da cewa ka bani haɗin kai ko yanzu na yi maka fyaɗe. Dan na jima ina jiran wannan lokacin jiya ka kubce min amma yau ba za a yi haka ba. Ni kam na ce yau Khalid dai ka kwaso ruwan dafa kanku domin ba kai kaɗai ba. Zara ba karan mamaki ta yi ba da jin maganar da walida ta yi. Haɗe fuska ta sake yi ta dubi Khalid ta ce, dama shi ya sa na ce sai ka ɗauko yarinya nan dubi yarinya ƙarama yadda take faɗar maganganu marasa da'a anya khalid ba ka lalibar yarinya nan a bayan fage idan ba haka ba ta ya za a yi ta faɗa haka Khalid ya fiki-fiki da ido don abin ba karamin ɗaure masa kai yayi ba. Khalid ya kalli walida fuska a ɗaya ce, ke walida yaushe muka yaka da ki, ba ki da kunya ne, an gaya miki ana gaya wa babba ka? Walida ta yi wani da ido ta sake kashe murya ta ce, ka bar kewaye-kewaye ka matso ka bana haɗin kai, saboda tun jiya na niyyar mai da kai zakara, Allah bai nufa ba. Ni fa duk cikin zakarin da na aura kai ka bani wahala. Cikin Khalid ne ya ba da sautin wani ƙuhu har sai da suka haɗa ido da Zara. Tsoro ya fara kama shi don maganganun walida, kama suke yi da na kazar daren jiya. Ita kanta Zara ayar tambaya ta fara ɗorawa walida, don haka ta ja bakinta ta tsoki. Babban ta mutanen gidansu su shigo ta buɗe ƙofa ta fita, don ta ci alwashin ko auren ne tana iya ƙwara da Khalid. Khalid ɗaya fuska ya a dole yana sa nuna da kiya don kar ta fahimci ya tsorata. Yana shirin yin magana ya ga walida ta tsuguna a wajen ta fara ƙirƙira. Hannu ta zura ta ɗebo ƙwayayen kaji manya guda huɗu ta ce, zara, je ki soya mun su. Daga Khalida Zara baya suka yi jikinsu na karkarwa. Zara ta nuna walida baki na rawa ta ce, ko ke ce kazar ne? Walida ta sake sako kwai uku sannan ta ce, Ni ce kaza, shi kuma a yanzu ba sai an jima ba zai koma zakara. Khalid na jin haka ya makale Zara hawa yana bin fuskarsa ya ce, Zara ki taimaka min dan Allah, za a mayar da ni zakara. Wallahi jiya ganin ido na ga zakaru suna magana. Walida ta karfe zancensa da cewa, ita ma ba sha za ta yi ba, don jiya dama ƙanina ɗan ya so yin gaba da ita dukan ko babu mai fita daga gidan nan su ma waɗanda kuka kira su su ƙara so ina nan ina jiran su walda na gama magana suka ji muryar su mama a cikin gidan da alamar sun saka an hauro gidan wata gauro jiya zuciya suka sauke a tare don gani suke mafita ta zo musu walda na ganin haka ta yi tsalle sai ga tafiyar ta kama katuwar katuwar kazar daren jiya tana buɗe fuka-fukai Zahar da Khalid a tare suka yi baya cike da tsoro. Kazar ta fara taka gabansu, gashin jikinta na sabulewa, sannan ta ce, Ku dube ni da kyau, wallahi duk wanda ya tona asiri na a gaban mutanen nan, ba gida ba ko ina kuka koma sai na bi ku na hallaka ku. Khalid ce gyada kai yake kamar kadangare. Zara ba bakin magana sai ruwan hawaye, kaza ta yi girgiza sai gashi ta da siffarta ta walida. a daidai lokacin mama ta karaso wajen kofar walda da kanta ta bude kofar ɗakin mahaifiyar kofar ɗakin mahaifiyar khalid na ganin ta ta ce walin walin yan zaman ɗaki an tashi kalau walida ta yi murmushi ta ce mama ya ce mu je falo mama ta ta ce halifa ka ce da su baban ko da hajiya amina su shigo tana gama magana suka wuce falon shigar su babu ya sai ga zara da khalid sun shiga lokaci ɗaya falon ya cika makil sun kai su goma a ɗakin iyayen zara da khalid sai kannansu mahaifin khalid ya duba zara ya ce alhaji ya muka ji da abin da yaran nan suka gaya mana mahaifin zara ya ce wannan aikin shaidanu ne kawai ta yiwu ba a yi wa gidan sauka ba shi yasa suke son hana zama a ciki mahaifin khalid yana shirin yin magana ya hango giftawar salibabban zakara ya wuce ko gashi ɗaya babu a jikinsa yana tafe yana jan buhun shinkafa Da sauri ya kauda idonsa don ya san shi ma bude masa ido suka yi. Halifa na daga gefe ya dariya ya ce ni fa wallahi abba duk jin su nake. Ya zaya a ce wai kaza har ta yi magana. Kawai dai sun ruɗa kansu ne. Khalid da zaka suka kalli juna suka sunkuyar da kai ƙasa. Mahaifiyar Khalid ta ce, amma dai Allah ya saka yaran nan. Wannan wace irin la'ananniyar kaza ce haka, ta ne yara su kuni. Khalid ya dago ya kalli walida ya kalli mahaifiyarsa ya ce, Ai dai abin da za a yi amma don Allah a daina zagin kasar nan tana jin ku. Gaba ɗaya suka saki baki suna kallon Khalid da duk ya yi zuru-zuru. Mahaifiyarsa dama irin mutanen nan ne masu faɗa ta sake cewa, Zagin kazar wani zunubi ne banda la'alalliya da ka kera gida kamar wannan, amma ta rika tsorata ku wai har da wani tsinannen zakara wallahi ka ji jiki Khalid da baka buge shegiya ka karya kafafuwanta ba Mama yin shiru mahaifin Khalid ya sake hango wani salibabban zakara ya zo wucewa kansa dauke da tukunya yana tafiya. Cikin haba ne ya sake kada ya fara kadawa. Khalid zai yi magana ba ya ce yanzu dai ku zo mu wuce gida suka Ku zo mu wuce gida domin kuwa suka ji daraja gare su, kimar har ta fi ta mutum, shi yasa ko naman su ya fi na komai daɗi, Allah da ya musu albarka. Walida na daga wajen da take take ta ce, Baba ai kun zo kenan, kai kanka yawuna ya tsinke da kai, kai ma ina jin zakaran zaka koma, na ji daɗin kalamanka, kai ne mijin da zan aura na tara. Halifa na kusa da ita ya zabga mata mari dama ya jima yana cin haushinta. tun lokacin da Khalid ya kata. Cikin fada ya ce, wai ke ba ki da mutunci ne waye sa'anki. Yaya Khalid shi ya ɗaure miki kike iskanci dama. Khalid ya girgizawa Halifa kai ya ce, "Mm Halifa, wala yanzu za ka iya koma zakara kai ta kanka." Walida ta kalli kusurwar bangon ɗakin ta ce, ɗan Ladi, tana rufe baki sai ga wani dogon zakara ya fito, yana miƙa wuya gaba, jikinsa babu gashi ko ɗaya." Mama na ganin haka ta makale mahaifin Zara duka tunaninta mijinta ne ta ce la ilaha illallah. Kai Khalid, baka ce min haka shedanin gidan suke ba? Walda ta dubi zakaran ta ce ɗan ladi ka je ka tsatsage wa Alifa gemu sai ka cire shi tas. Idan ka gama da gemun ka koma kansa. Tana rufe baki zakaran ya ce dama yunwa nake ji babbar yaya. Halifa na jin haka ya sa hannu ya dafe gemu ya ce ku taimaka min ɗanladi zai tsatsage ni ku yo ɗauki kun san cikin kaji ma har da wanzamai Ni kam nema na ce ya kamata ku kawo wa Halifa ɗauki kan ɗanladi ya aske mai gemunsa. Duka duka nan za mu dakata da wannan guntun labarin sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauki da ci gabansa. Marubuciya Amira Adam ce ta rubuta shi, sai ku biyo mu domin jin yadda za ta ƙare tsakanin waɗannan ahalin guda biyu da kuma amarya kaza da angonta Khalid. Ni ne naku a yaushe Abba Apex nake ce muku bisalamu mu kwana lafiya.